Alhamdulillah وبركاته الحمد ala rasulillah والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد yau ranar litinin uku ga watan ramadan alif ɗari hudu da talatin da takwas hijiri hijiriya wanda kuma yau muna ishirin da tara ga watan biyar dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan masallaci na alkulafa khulafa rashidun ke ke unguwar Agege a jihar Lagos ke kudu maso yammacin Najeriya muke kaddamar da zaman mu na uku a wannan majalisi ne albarka na tafsirin alkur'ani a cikin watan Ramadan wanda muka fara a farkon suratul anfal wanda muna darasi na farko daga aya ta ɗaya zuwa aya ta hudu za mu sake maimaita su domin ba mu kare darasin namu ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول batauụlagha tulhụdatalekom wapi ụla agha were pụa hụkpụrụụtom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 أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce yas'alunaka 'anil anfal za su zo su dinga tambayar ka game da ganima menene hukuncin ta a shari'a shin waɗanda suka yi yaƙi suka fatattaci arna suka samu suka siyo ganima shin su za a bawa al'amfani? ko kuma a'a ga baki ɗaya ta shafi waɗanda duka suka fita yaƙi har da waɗanda su suka tsaya a inda tutoci suka ba a shiga an yi gwagwarmaya da su ba kamar yadda muka gabatar a jiya insha Allah ce qulil anfalu lillahi war rasul ita wannan ganima da ake samu a wurin yaƙi ta Allah ce mulkan war rasul kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ku zuba wa Allah da manzon sa ido ku ga yadda za idan Allah da manzon sa suka danka suka ba wa wani da wani mafi yawa suka ba wa wani da wani kadan to shi Allah ba a tambaye sa dan me yasa yayi abu kaza duk abin da ya adalci ne fattaqullaha ku dai ku ji tsoron Allah wa aslihu zata bainakum ku sulhunta tsakaninku na abin da ya shiga tsakaninku na damuwa wa ati'ullaha wa rasulahu kuma ku yi wa Allah da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuntum mu'minina idda da gaske ku mu'mine ne innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum in ana maganar muminai waɗanda suke shiga sahun muminai kadai sune waɗanda idan aka ambaci Allah zuciyarsu sai ta dinga raurawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu in aka karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imanan sai ayoyin su musu imani sai su ƙara nutsuwa su sallama sallamawa al'amarin Allah wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suna yi miƙa al'amarin su zuwa ga Allah suna dogara da shi shi kadai ba sa ba wani kaso na dogaro su kala Allah alladhina yuqimuna as-salata sune dai waɗanda suke tsaye da sallah suke yin ta kamar yadda aka umarce su da su yi akan lokacin ta kuma irin tsarin da ake so su yi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna da kyautata wajen mu'amala tsakaninsu da mutane suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi Allah ya ce ulaika lalle mutanen da suke da wannan sifar humul mu'minuna haqqan sune mu'minai na gaske duk wani abu da aka faɗa za a iya samun jabinsa wasu za su iya yin shigar kura da fatar akuya su nuna cewa su ma haka suke to Allah subhanahu wataala sai ce wa'anda suke mu'mine na gaske su ne masu irin wannan sifar lahum darajatun inda rabbihim suna da matsayi da daraja a wajen ubangiji wannan yafi wannan wannan yafi wannan kowa gurgurdan imaninsa kuma kowanne shi kadai yana da matsayi iri daban-daban a wajen ubangiji da za a dinga tsora shi akan wannan matsayi wa maghfiratun kuma kafin su shiga aljanna in akwai wasu abubuwa da suka yi na kusakurai Allah ya tanadi wata gafara da zai kankare musu duka kusakuran nasu wa rizqun karim ga arziki ne yawa mai karamci na aljanna da za a sasu a ciki to mun ji sababun nuzul dalilin da yasa aka saukar da yas'alunaka anil amsal sai muka ce malamai sun yi sabani akan hakikanin me ake nufi da al-amsal mun nakalto maganganun malamai wanda babu laifi mu mu ƙara jin takaitaccen bayani akan al'amfal din to mu sani cewa a littattafan fikihu an kasafta abinda mutane suke samu a wurin yaki zuwa kaso kaso akwai kaso na farko shine abinda ake zuwa a samu a jumlata kaso kan wanda idan aka same shi ana kasa shi kaso biyar ne kaso ɗaya shine ake kiransa da suna kumusi wanda wannan kumusin ana bar wa Allah da manzansa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki zai dauka tunda shi ma dan adam ne yana buƙatar abin da zai sarrafa a rayuwarsa ya kai wa iyalansa yana da 'ya'ya. da kuma ƴan uwan da sadaka ta haramta a gare su wanda in an tashi rabon zakka ba su to idan ya karɓi wannan kumusin a ciki mai bukata aure za a yi masa aure mai buƙatar wani abu na masarufin rayuwa za a yi masa a cikin ahlul baiti mai buƙatar a biya masa baki za a biya masa a cikin wannan kumusin sa'annan a ciki ne idan an mutu an bar wa'ansu ba su da gata suna cikin yanayi na maraici a cikin manzon Allah yake dauka ya tallafa musu sannan a ciki ne idan an samu miskinai waɗanda suke da karancin gata da rashin wadata manzon Allah sallallahu alaihi yakan basu, su sannan a ciki ne an samu waɗansu ƴan tafarki waɗanda suke kan hanya ta tafiya ko domin ɗaukar kalmar Allah ko domin neman ilimi ko wani abu guzurin su ya yanke ko suna buƙatar ƙari a ciki ake ba wanda Allah da kansa ya kasa wannan a cikin suratul anfal zamu zo ayar insha Allah in mun zo wa'alamu haka ba sai mun yi gaggawa ba wannan shi ake kira al-ghanima idan muka kalle ta akwai al-qumus akwai kuma ne a sai kuma al-akhmas al-arba'a an kasa shi kaso kenan shi kuma wannan kumus din shi ma an kasa shi kaso biyu an an kasa shi kaso lillahi war rasul dai kenan zil qurba al yatama al masakin ibn sabil to ko na ɗaya daga cikin wannan kaso ɗaya a kaso ɗaya din ana kiransa khumusul khumus an fahimta a dunkule muna da ganima an raba ta kaso biyar sa'annan kaso ɗayan da aka ware wa Allah da manzansa shi ma aka raba shi biyar kaga kowane ɗaya daga cikin biyar ɗin nan za a iya kiransa ko khumus to ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka ce na manzon Allah ne baya zuwa da komai gida a ciki ne yake ɗauka. sai ya kalli wani wanda ya fako min sosai a wajen yaƙi sai ya ƙara masa sai ya kalli wani sai ga wani yana buƙatar tallafi sai ya ƙara masa to wasu malamai suka ce iya wannan excess din da manzo Allah yake ƙarawa shine amfan din kawai da aka akan su suka zo suka yi tambaya yasalunaka anil amfal an fahimta ko daga cikin khumusul ah, khumusul khumus da manzo Allah yake dauka shine al amfal wannan shine abu na farko abu na biyu kuma wasu suka ce a abin da ake nufi da al-amfal shine idan aka je yaki aka siyo ganima to ganimar ga gabaki ɗayanta in ka tattara ta kafin a fara yin komai akwai makiyaya da suke muku ciwon dabbobi suke kulan muku da dabbobi akwai waɗanda suke sun yi tafiyar ƙafa ba su da abin da za su hau ma na doki ko na wani abu makamancin haka kuma duk an taho da su cikin mayaka to su kafin a raba sai a dau wani abu a ba su wasu malamai suka ce wannan abin da ake dauka a ba su shine aka yi cece ce akan sa shine Allah ya saukar da wannan ayar domin ya bayani akan ya za'i da al'amfal din waye yake da haƙƙin raba al'amfal din an gane wannan shine abu na biyu sai abu na uku wasu suka ce a abin ake nufi da al-anfal din da ake magana a su a cikin wannan ayar shine abinda da ake rabawa su mayaka wannan general booty din da ake distributed din ga mayaka shi yake nufi da anfal suka raba wuja da hadisin sa'ad ibn abi waqas wanda yake cewa an kashe min dan uwana umayr ibn abi waqas bayan nan ni kuma na kashe sa'id ibn adil as ko Sa'ad bin Abi al-As sai na cire takobinsa da kayansa na ce da manzon Allah a ban min manzon Allah ya ce a mayar, sai an raba tukuna. sai na ji damuwar gashi an kashe min dan uwana gashi kuma na je na kashe wannan amaradin a ban mini wato a ban mini kayan nasa sai ba a ban min ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga masa haka har ya jiya sai Allah ya saukar da wannan aya kamar yadda sa'in yake faɗa da kansa to akwai kuma kaso da ake cirewa ake bawa dawakai na musamman wasu malaman sai suka ce wannan shine abin da ake kira al-anfal to wayannan dai duka batu ne da malamai suka yi akwai abin da ake kira al-fai'u shine abin da kuka kai wa kafirai farmaki sai suka gudu basu tsaya an yaki wa ma aujabtum fihi min khairin wala rikab Buku wani wahalar da raƙuma ba ba ku wahalar da dawakai ba kuka ci ganima haka nan to wannan shi ake kira sai wannan kwa duka na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama to gaskiya ba za mu tsaya mu kasa lokaci da yawa akan batun ganima ba saboda fiqhu na mas'alolin zamani kusan yanzu ya zo da sabanin abin da aka saba da shi game da al'amarin ganima a da can a tsarin jagoranci wanda mafi yawa daga cikin al'amura na jagoranci dangane da mu'amalantar majiya, suna koma ne zuwa ga istihadi na shugaba addinin musulunci ya zo da asali ne na hanya ta adalci akwai inda ke buƙatar absolute equity wanda kawai istihadi ne na shugaba duba da ƙa'idoji na shari'a yi adalci akwai abin da ke buƙatar equality dole a daidaita tsakanin mutane ba a yarda a fifita wannan ba a dora wannan akai amma a lokacin saboda kusan al'amuran gabaki ɗaya ana yin su ne bina'an ala taqawwu ana yin ne bisa eh, volunteer kowa zai zo yi voluntary amma yanzu da aka zo da tsari na daula ya zanto ana daukar rindina a ware mata albashi duk wata ko an yaki ko ba a yaki ba to wannan ya saukar da asalin hukuncin idan an je ganima a raba mu yanzu duk abin da aka samu na ganima a daular musulunci za a mai da shi ne cikin baitul mali tunda su asalin sojojin an sauke musu dukkan wata mu'una ta rayuwa wannan kuma akwai bayanai da yawa da suke tattare da dalilin da yasa fiqhun zamani ya karbi wannan mas'alar amma duka nan ba muhallin su bane Abin da muke so dai kawai fahimtar haƙiƙanin aya ta yadda duk sanda muka ji an karanta ta zamu iya tunanin ta a irin ma'anar da Allah subhanahu wataala ya saukar da ita ta yas'alunaka 'anil anfal ta su zo tambaye ka game da abin da ya shafi ganima qulil anfalu lillahi war rasul to qulil anfalu lillahi war rasul kace lalle ita ganima ta Allah ce da manzo da aka ce ta Allah ce da manzansa malamai suka ce shin ana nufin wai mallakar Allah ce da mallakar manzo saboda duk wanda aka bawa san masa akai ko kuma ana nufin ta ku ce ku da kuka je yaki amma Allah da manzansa su ne suke da alhakin raba muku ita sai zanto abinka ne aka baka kenan ko an yi ta almajiri almajiri ya je samu dan abincinsa shi titiɓiri ne sai ga wani ƙolo a afwan shi ƙolo ne sai ga titiɓiri ya tsaya a kansa yace masa to illa ko fashi ko wawa ko aje gaban malam araba shi kenan illa dai mun sani in aka ce illa har yanzu mulkin ka ne kenan naka ne kawai zaka dan illa masa ka bashi in aka ce fashi kuma kwace za a yi maka in aka ce wawa kuma ana nufin haƙƙin mu ne tare gaba ɗaya kenan to matsalar inda ban gane ban aka je gaban malam wajen rabon, za a je ne a matsayin na samu wani abu za a raba ko kuma mun samu abu tare kaga dai matsalar sai a tambayi gardawa ta alaramma <laughs> to anan malamai sai suka ce idan muka ce ulil amsalu lillahi war rasul wannan ganimar ta Allah ce ta sace mallakar sa ce shi kuka samu wa da manzon Allah dawa ku sai ku jira a san muku to wannan a farkon al'amari kenan amma daga baya an canja an saukar da wata ayar da ta ce to Allah yanzu ya hakura ya ban muku wata aya ce ita ce ayar wa'alamu annama ghanimtum tunda Allah da ya ta ce ce wa alamu annama ghanimtum abinda kuka samu wa kanku ba sai annama aghanimtum lillahi wal, wal rasul ba ku sani cewa abinda kuka samu to shikenan fa in fa anna lillahi khumsuhu to ku fitarwa da Allah nasa kaso ɗaya bisa biyar walil rasul wal zil qurba wa akumus ku kuma ku dauke ragowar kudin shikenan sai zan so akwai Nasar kenan ko waccan ayar ta walamu annama ghanimtum ta tashi wannan ayar imam suyuti ya kawo wannan a cikin al-itqan wasu malaman kuma suka ce babatin sai an ce wai akwai nasar? wa'lamu wannan ayar ta yasalunaka anil anfali lazu tambaya game da ganima da ake ci a wajen yaki ulil anfal raba ganima lillahi war rasul al'amarin Allah ne shi sa manzon Allah sallallahu alaihi yana da damar da zai yi abin da ya ga dama ko ba wanda yake ya tambaye shi yake saboda ne kamar yanda wace manzon Allah sallallahu alaihi nuna watakila kuma wannan magana ita tafi kusa da daidai wallahi a'ala an fahimta yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul to a adatan da can a al'ummatan da suka gabata idan aka je yaki aka samu ganima to alamar cewa Allah ya karbi yakin shine a tara ganimar gaba ɗaya a kista mata wuta a kona da haka ake a lokacin annabawan da suka wuce a baya amma a manzon Allah sallallahu alaihi aka halarta ganima yasa ya tabbata a cikin hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ya kare da a gare shi kamar yadda yake cikin sahih Bukhari sai Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa an fifita ni akan annabawa da abubuwa guda biyar na ɗaya ce lusurtibir ru'bi masirata shahri Allah ya bani agaji da taimako na sanya tsoro da rajani a zukatan abokan gaba na kafin in yaƙe su da wata daya za su fara tsorata za su fara shiga taitayin su duka gwiwar su za ta yi sanyi manzon Allah kadai aka yi haka bayan sa kafin sa ba a taɓa wani ba bayan sa ba a taɓa wani ba yace na ɗaya kenan yace na biyu kuma an sanya mini ƙasa ko ina ta zama wurin da zaka iya yin sallah kuma zaka iya yin taimama da ita bani isra'ila in zaka bauta Allah sai ka shiga majami'a sai an shiga tuci irin tasu ba za ka bauta Allah a ko ina ba amma mu kuwa duk inda sallah ta ta ka in ba ruwa ma ka buga ƙasa kai taimama kai sallah ka a wurin وجعلت الارض لي كلها مسجدا وطهورا مازال ce wa kana annabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa kowane annabi ana aiko shi zuwa ga mutanansa kadai ya ku mutane na iya su kawai ya zo a cikin bible cewa wata mata ta zo wajen annabi Isa tana ta kuka tana cewa ka taimake ni ka agaza mini shi ko annabi Isa yayi mata shiru ya kauda kai sai hawariyawa suka ce yanzu ba ka taimaki wannan miskiniya ba sai ce yaya za a yi in ɗauko biredi ko gurasa ta yara in ba wa kare ku sani fa ni an aiko ni ne kaɗai ga bani isra'ila asmanan sun san watakila zai zaya muku ma tafta kaza ba kaza tana kusa an ga ta wana a wata tafta ce wannan eh ne to a littafin matta ko Eh, sura ta nawa aya ta nawa to sura ta 50 aya ta 30 wani abin sai ba eh, sura ta 15 aya ta 30 ko kun gani fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu wannan yana nuna falalar takassus da kuma Allah da yake muke mu sai ya fadada mana al'amuran yasa kowanne mutum akwai abin da Allah ya hore masa yanzu wanda suke irin wannan da'awar wallahi irin jihadin da suke Allah ne kadai ya sani abinda kace kuma suna cikin mutanen da ba su ka kulawa da su ba komai na al'amuran su su suke yi da kansu mun ta kira ko muna yi da kungiyar da wata idan ta jira da musu suna kamata ta ƙara ba da muhimmanci kwarai da gaske akan al'amarin irin wannan kira din domin rawar da yake takawa a musulunci gaskiya in aka rasa ta to ba ta rikin ta wannan barkar ba zaka kace kun ga kowane annabi ana aiko shi iya jama'arsa shine wani mawaki yana yaban manzo Allah sama yake cewa kowane manzo duk sirrinsa an aiko shi iya jama'arsa da 'yan tsirari zai yi kiransa iyanan su ne ikonsa ba zai kira wata al'umma ba amma shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa aka aiko shi zuwa ga mutane gaba daya duk duniya duk wani abin da ba Allah ba to manzon Allah annabi ne gare shi mutum ne shi ko aljini ne to da Allah ce kuma an halatta mini ganima kun ga anan yas'alunaka anil anfal a cikin zamu fahimci cewa wato ai dama ma aka samu ha ake tambaya akai wata al'umar ba batun tambaya ma da zara an samu ganimar ba wai zantan ni an bani na nawa yayi daidai da na wannan kuma na fi su wahala ba konawa za a yi kawai yasa Allah ya ga damar ya sanya ta a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzala sama ya raba ta zuwa ga waɗanda ya ga dama to akwai ka'idoji na ganima idan an same ta abu na farko ba a sanya lissafi da abin da mutum ya samu a jikin wanda ya kashe kamar kwalkolin da yake jikinsa da kantakalinsa makami kenan da silke da samantaka da yake sawa aka da kuma garkuwa da sauransu wannan ana kiransa as to wannan as-salab din ba a ta sai ka fitar da kumusi a cikin ka kawo idan wani abu ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kamar Sa'ad an ce masa ya dawo ya ajiye to wannan waqi'atu ayn akwai abin da a usulul fiqh ake cewa waqi'atu ayn ita kuma waqi'atu ayn la tasluhu hukman lil umum a fahimci wannan shine wani abu da ya fita daga cikin asali da aka saba da shi amma lokacin annabi an yi shi har da an umarce mu da ni koyi da annabi amma wannan mas'alar ba wai ana nufin ni koyi da shi akan ta ba misali Salatu bint Suhail matar Abu hurayfa ibn Utba ibn abi mu'ayth ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullahi abu huzaifa yana da yaro almajiri sunansa salim kamar mai masa aikin gida da ya rike shi ya mai da shi da yayi adoption din sa sai aka haramta tabanni da aka haramta tabanni aka ce duk wanda ya rike da wanda ba shi ya haife shi ba to ya warware wannan alƙawarin kowa a danganta shi zuwa ga babansa a cikin suratul ahzab aka saukar da wannan take to shi an yi hakan amma shi kuma Salim ba zai iya daina shigowa gidan mu ba saboda anan ya taso tun yana yaro har ya girma ni ce uwarki komai a waje na yake yakan shiga ya same ni a yanayin da ba ba wanda kamata wanda ba muharramin ka bai gansa a yanayin to take to sai nake ganin kamar Abu Huzai Faransa yana baci bayan kuma yaron nan ya saba da mu tun yana karami ya za a ce maza Allah ce to ki je ki shayar da shi mana sai ya haramta a gare ki sai ya rasulullahi innahu balaga mablaga rijal ya faga mababba ya kai inda namiji yake kaiwa manzala sallallahu alaihi wasallam yace irdihi tahrimi lahu nake ki je ki sayar da shi sai ya zama haramun a gare tace ya rasulullahi ya fa girma manzala ya ƙara ta irdihi tahrimi lahu tace ya rasulullahi yana fa da gemu manzala ya ƙara dariya yace irdihi tahrimi lahu sai ki sayar da shi mana sai ya haramta a gare shi sai ta je ta shayar da shi sai ya haramta a gare shi a gare to ya kake gani shawara kai yanzu misali idan matarka tana akwai wani almaji da yake shiga gidan ya girma kuma ya yi gemu kuma ana so ya ci gaba da shiga saboda al'amura na larura ta rayuwa shi ai sai ta shayar da shi ya so <laughs> ya haramta idan ta ce ni kan ina so in shayar da shi dan ka haram kace a'a ba zai yi mata ce to ba ga hadisi ba irti'i hijarun lahu kuma hadisi ya inganta ya zaka kenan baka da ilimin usulul fiqh shi kira an gama da sai kace ya ukhti wannan hadi waqi'atu aynin ce wa waqi'atu al-ayan la tasilu hukman lil umum akwai abuwa cewa da manzon Allah shi ka yayi amma bai halatta ga wani ba ya shiga cikin hayyiz na khususiyya ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to al-aslu fil ghanaim cewa la tukhammasu as-salaf in dai kai ka je ka samu abin tsakaninka da wanda ka kashe to babu kumsi a yana da gidi abu na biyu duk abin da aka samu na ganima ko shugaba ya je ko bai je ba sai an fitar da kumsi kaso ɗaya bisa biyar. wannan kuma sun ana kaiwa shi jagoran ne ga dama ya rike ga dama ya ku annafalu a ciki ya ƙara wannan ya ƙara wannan ya ƙara wannan saboda fadin Allah subhanahu wataala a cikin aya ta 41 wacce muna nan za mu a cikin aya ta 41 ko wa alamu annama ghanimtum to wannan kuma ana raba ta ne asali bisawiya abinda aka samu din ana raba daidai wa daida wannan ba zai wannan ba to a abin da shi shugaba ya samu na kasansa to a ciki yana iya dauka ya ƙara wa wani kasan da bai ba wani ba idan dai ta zama ba fai uba ce ganima ce zai iya dauka ce to kaiwa na ƙara wannan kaiwa na ƙara wannan kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake yi wani lokacin idan an dawo daga yaki in ya zanto akwai maslaha wajen yin hakan ana tunanin yi wa wannan zai iya karfafa sa kuma zai iya karfafa addinin musulunci to malamai sun yi sabani akan al'amarin annafal akwai mazhabar jumhur akwai kuma mazhabar imam Shafi. mazhabar imam Shafi suka ce idan dai aka yaki aka samu jami'a wacce ake tambaya akan ta ina ake tambayar manzo Allah sama game da ita to baya halatta ga shugaba an yukhrij min ra'sil ghanimati qabla al-khums shay'un ghayra salaf ba a yadda a fara daukar wani abu a fara yin tasarrufi da shi a fara rabawa ba misali grand ne an zo da shi kaddara grand shine ganima to bai halatta a fara cirar wani abu a ba wani ko ayi wani amfani da shi ba kafin a cire mutum dole sai an cire mutum wannan mutum ba a so a taba komai a cikin sa a fara bashi lillahi war rasuli an fahimta in ya so in kuma akwai abin da kai ka samu shi a jikin wanda ya kashe shi ma sai a cire maka abin da ya rage shi za a raba wa mutane wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i Allah ya ji ansa da rahama a ra'ayin Imam Malik da imamu Ahmad da imamu Abu Hanifa shi ma irin ra'ayin Shafi'i ne sai suka ce amma al-anfalu mawahibul imam min al-kumus ai kafin a cire kumusi idan shi shugaba ya ga zai iya shira a cikin nasa kafin a raba ya bayar in an raba a eh, dai to babu laifi tunda nasa ne kuma dama wannan al ɗin din kyauta ce da in ya ga dama ya bayar in ya ga dama ba ya bayar ba suka kawo faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yake cewa laysa mimma afa Allahu alaikum illa al-khumus wal khumus mardudun alaikum magana sa yake cewa duk abin da kuka samu na ganima wato ba wani abu da zan samu a cikin in ba kaso ɗaya bisa biyar ba shi ma wannan kaso ɗaya bisa biyar ɗin kuma ku nake tsara mayarwa wannan ya nuna kenan naka ne shi kuma yake bayarwa to amma malikiya suna da ra'ayi suka ce shi annafalu din da ake rabawa ka soji ne na ɗaya akwai wanda yake ja'iz ya halatta akwai wanda yake makruh bai halatta ba aljaiz shine wanda yake bayan an gama yaki sai shi shugaba ya dauka ya kakkara wa yansu wanda yake kuma makruhi wanda yake an karhanta shi shine wanda kafin a yaƙin ka ce wanda ya kaza za a bashi kaza wanda ya kaza za a bashi kaza kace wannan shine makaruhi wallahu ta'ala a'lam sai fa'ida ta karshe akan wannan aya yas'alunaka 'anil anfal a an ce as-su'al yana komawa ne ɗayan abin ko da zan turo ko na kuɗi ko roko na neman sani haka ne ko to idan dai kaji an ce sa'ala an aka ce aka faɗi as kuma aka kawo harafin an to tambaya ce ta neman sani amma idan kuma kaji an ce sa an faɗi as-su'al din kuma kai tsaye an faɗi maf'ulun bihi din ba tare da an sa an ba to tambaya ce ta kudi in yas'alukumuha in suka roƙe ku zaka as-su'al zaka iya fassara ta a matsayin roƙo amma duk inda aka ce yas'alunaka an to neman sani ake ba neman kuɗi ba an gane wanda kuma Allah ya faɗa ka a wurare daban-daban yas'alunaka 'anil ahilla yas'alunaka 'anil anfal wa yas'alunaka 'anil mahid wa yas'alunaka 'anil mayatama yas'alunaka 'anil khamr wal maisir yas'alunaka 'anil shahr al haram qital fi yas'alunaka 'anil ahilla yas'alunaka 'anil sa'a duk gaba ɗaya ana magana akan neman sani ne game da wannan amma inda ba a sa an ba to ana magana ne akan tambaya ta roƙo al-mas'ala kenan yas'alunaka 'anil anfal qul al-anfalu lillahi war-rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum wa ati'u allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin fattaqullaha kiyaye Allah da yawa malamai suna fassara fattaqullaha ku ji tsoron Allah wannan fassarar ba za a ce ba daidai ba ce amma tafsirul lafzi bi ba'd ma'anihi an fassara lafazin da wani ɓangare na ma'anarsa wa illa jin tsoro kowa ya san me ake nufi da jin tsoro shine abin da yake faruwa a cikin zuci na takura saboda haiba da kwarjinin abin da zai iya faruwa mara daɗi wannan shine jin tsoro ko to ta ta shafa haka tunda Allah yana da azaba a wajensa kuma da kansa ya ya ya kururuta azabar kuma ya ga mana fa cewa shi fa ba kan wallahi bane wai yuhazzirukumullahu yuhazzirukumullahu Allah da kansa yake tsoratar da ku shi kankin kansa da su tsoratar kaga kenan in kaga cewa ta kai Allah ya kona mace saboda ta daura kanwa kawai baka sake ta ba wata kila ko kafi sai mata ko me sai mata san ko wanda ya azabtar da wata kawai kanwa ta daure to ya kamata a ji tsoron ko ba ka bane ba to amma kuma ba jin tsoro ne kadai takawa ba domin asalin at-taqwa bayan kanikancin da aka yi masa na sarfu amma asali ma'khudun ne min al-ittiqa wal ittiqa huwa ittikhadhu al-wiqayata bainaka wa bain ash-shay bainaka wa bain ma takhafuhu bainaka wa bain ma takhafu sharrahu tsakaninka da abin da kake tsoron sharrin sa saqata an-nasif wa lam turid isqatahu fatanawalathu wattaqat najil yadi yace mayafinta ko abin rufe fuskarta ya fadi ita kuma bata so ya fadi ba tunda a gaban masoyinta ne ga kuma mutane fatanawalat sai ta dauko abun wata katna jilid dan kan maganta sai ta kare mu kaga ittaqat ta kare mu kenan sana abun da mata take yi na rukun kariya tsakaninta da mutane shi ma aya ce baka attaqwa imul kashi ke ta tasuddu wa tabdu an asilin wa tattaqi bi naziratin min wahsi ujrata mutsil amma hakikanin taqwa shine ka sanya kariya tsakaninka da azabar Allah subhanahu wataala ta hanyar aikata abin da Allah yake so da barin abin da Allah baya so a Falq ibn Hadid Allah ya kare da a gare shi ya ba da ta'arifin taqwa akan cewa an ta'amala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyati Allah ala nurin min Allah takhsha iqab Allah shine ka dinga bautawa Allah bisa ilimi na wahayi ba bid'a kana neman Allah ya baka lada kuma ka daina sabawa Allah bisa ilimi shi ma ba wai da ka daina sabo ba kana jin tsoron kar Allah ya yi maka ukuba wannan shine takawa an rawaito daga sayyidina Ali Allah ya kare da a gare shi yace abinda ake nufi da takawa shine al-khawfu min al-jami shine ka dinga dare dare da ubangiji kana tsoron sa wal amal bis tanzil ka dinga aiki da abinda Allah ya saukar a wahayin Qur'ani ko na sunna Warriba rida bil qalil sannan duk abin da Allah ya ba komai kankantar sa ka yadda da shi wal isti'da li yawmir rahim sannan kuma ka dinga taka tsantsan kana shiri saboda ranar alkiyama wannan ita ce takawa babu in takawa fa yadda ake gane ne takawa ita da yake a cikin zuci take kamar yadda manzo Allah ya ce at-taqwa ha huna to shine a ga mutun ya nisanci manya manyan laifukan da za su kai mutun wuta kamar as-sab'ul mubiqat da sauran al-kaba'ir kuma ga mutum yana kokarin kiyaye kananan laifuka wannan shine at Allah ce fattaqullaha ku kiyaye Allah da ka kace ku kiyaye Allah shi yafi hade ma'anar fiye da kace ku ji tsoron Allah kamar yadda muka ji malam Jafar Allah ji kansa da rahama yana fassara ta fattaqullaha ku kiyaye ubangiji kaga in zaka kiyaye shi zaka ji tsoron sa zaka yi taka tsantsan zaka kiyaye dokokinsa da sauran wa aslihu zaka bainakum sa'annan ku gyara tsakaninku domin yanzu aka tsuga dan ba na neman yanki kuma dole yanci ba zai yi mutum ɗaya ba sai kun tafi a tare in kalmar ku tarabu kuma ba ku taba yin farjini ba shi ku yancin ka ba za ka same shi ba in baka da farjini wa fi Allah wa rasuluhu kuma sannan kada ku hada kai wajen cutar da shari'a ku yi wa Allah da manzon sa da'a in kuntum mu'minina in dai daga cikin mu'minai ne na abubuwan guda uku da aka faɗa na ɗaya taqwa Allah kiyaye dokokin Allah na biyu tsakanin ku na uku kuma yi wa Allah da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam su ne suke iya haifar da rayuwa ne kyau ta gari duk sanda aka rasa su ba a samun rayuwa ta gari duk inda duniya ta kai da samun kuɗi da samun ci gaba da tattalin arziki da ƙarfin soja in dai babu takawa to sai ta ga wata irkaniyar da ake yi da abin da zai baka mamaki yanzu muna kallon turawa sun ci gaba kuma fa sun ci gaba saboda sun yi kokari sun dinka barakar da take tsakanin da zarar rikici ya taso sai ai maza dinka rikicin in ijunan su ne a cikin gida kuma in ka je za ga babu zagi tsakanin gwamnati da mabiya suna iya baki kokarin su wajen sauke nauyi to amma wannan shin ya isa ya haifar musu da rayuwa ta jin daɗi da ake nema bai isa ba yanzu haka ba ku labarin da na sani na karanta a America yanzu akwai kantin kuka kantin kuka inda zaka je ka siyo kuka kamar yadda zaka je ka siyo abu a nan kanti saboda wa mutane suna damuwa bakin ciki har yakan hana mutum kuka ma kamar yadda zaka je ka register a wajen gym a dinga baka wahala kana exercise kana daga abubuwa ana koya maka ana wahalar da kai kuma kana biya to haka yanzu idan ka kasa kuka kana so kai kuka zaka je kamar da zaka yanki katin internet zaka yi subscribe ka zauna ka faɗa a baka form ka cike ka faɗa abubuwan da suke damun ka sannan a sam abaka baka headphone can kuma ga wani yana dan sace ka kiɗa yana ƙara murdo maka bakin cikin a izuwa lokacin da zaka yi kuka kuma in kai ka share hawayenka ka tashi ka tafi wallahi tun kuka abinda yasa an samu ci gaba na rayuwa amma saboda asali babu takawa a tsarin to za ka ga wanda yake cikin kwanciyar hankali ta hakika shine wanda a cikin sun ya samu takawar yana cikin akwai musulmai masu masu bin Allah a turi muka ga shi kuma kantin dariya wallahi a shekara ta 2007 2007 a watan September muka ga al'ajabi kantin da inda zaka je ka kamar yadda ake zuwa dai wajen training haka wai mutane yanzu damuwa ta yi musu yawa ba a iya yin dariya sai kun je wajen duk in aka rubuta sunayen ku aka jijji ɗan matsalolin ku da tarihi rayuwar ku sai a hada ku a ba ku kwas guda ɗaya in ka je ka ga da ake sai a ce kowa ya daga hannunsa sai a daga hannu kowa ya rufe idansa to a fara ka ji ana ta dariya ana ta dariya kenan an ci kudin ku ku bi wata ku biya a Switzerland kasar da ci gaban ta ya kuce inda kake da su yanzu ta fi karfin duk wani abu da dan adam yake tunani dangane da abin da ta karfin tattalin arziki saboda kwanciyar hankali ba ruwan dan sanda da wani operation ko kowa ya san haƙƙinsa kwanan nan abokin ne ya je conference ya dawo yake ba mu labari yake taro ne da ministoci da mutane da waye amma in kaga tsarin sai kaga mu musulmai ya kamata mu yi wannan tsarin to amma tunda ba ta kawa har yanzu dai sai kaga wani kalal da wata matsala su kuma a duniya su ne kadai suka fara sa hannu majalisar su ta sa hannu akan dokar ya halatta in mutum ya gaji da rayuwa ya je a kashe shi ba ku sani ba ba karanta ba to in kana da google yanzu kai google ka sa dignitas clinic dignitas kawai clinic asibiti ne a Switzerland wani lauya ya bude shi a 1997 wanda aikin sa kawai shine kashe mutane legal suicide sunan sa kenan shine yanzu in mutum ya damu ya shiga cikin matsaloli da sauransu sai ya je a da a nasan kudin ana biyan pound 7,000 shine kuɗin consultation kawai na ganin likita da za a zauna a tattauna a gashin a kace kan ko ba a kace ta ba <laughs> sanan to anan ne sai a zo sai a duba a ga cewa mutum ba shi da mental disorder a kai shi psychiatric a auna a tabbatar da cewa ba hauka bane a je a duba history a duba statement na account ɗinsa a ga ba kuɗin banki ya sai so ya mutu ba a duba a tarihin su da sauran su yazo da takardu duk da suke nuna cewa ba wata matsala eh kawai ya gaji da rayuwa ne to kuma sai a bashi takarda ya rubuta abubuwan da suka dame shi yana ganin yanzu an tsane shi ba ta shi ma gani gani take mishi makwabtansa duka suna tsangwama sa kasuwa ba shi miki, shi yanzu gaba dan ka bi report din abubuwan da yake sa mutane aka ce sun sai kai mamaki to tunda akwai yanci sakakken yanci shi kenan aka je aka buli suka yi aka kai wa hashi lauya ne kuma mai asibitin wannan kuma doka an kai ta majalisa ta Ingila ta UK an kai ta an dawo da ita bata bata tsallake karatu na farko ba an kuma kai ta to amma kuma sai zanto tsuguna bata kare ba an sai da buri an sai dila sai zanto mafiya yawan customers din asibitin a a wani rahoto da suka fitar kamar 2008 haka ko 9 da na karanta cewa yawancin su ƴan Ingila ne suke zuwa kuma ba dama a hana su ba ai ta hana su tunda doka ta yadda in mutum yana so ya mutu ya je ya mutu idan kuma za a kashe mutum ɗin zai bada fan 9000 shi kenan sai a kashe shi sai ya mutu <laughs> abin da yasa na sa mana wannan 'yan uwa dan kusancewa duk abin da Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani yana da manufa fattaqullaha dai sai sai fara gabatar da takawa wallahi duk abin da ka samu na duniya in baka da takawa a banzai in takamar ka mace da jin dadin mace da za a tara maka matan duniya gaba ɗaya ba za ka iya biyan bukatar ka kuma lokacin da ka kai jeji ka gaza a lokacin ake haifar wacce baka taba ganin irin ta ba haka ne amma kuma in ka sa ta kawar da tsoron Allah in ta awaka jin dadin mutum, sai ka kai shekara 100 da wani abu kuma Allah ya barka da karfinka Mugiratu bin Shu'ba mata 70 ya aura a rayuwa Ishaq al-Kautsar wanda tabi'i ne mukaddaram wasu ma suna cewa sahabi ne tun tun lokacin Annabi yake amma magana yake inganci kamar yadda Ibn Hajar ya tabbatar daga bayan musulunta ga haka tabi'i ne kuma shiƙa ne hadisan suna cikin al-kutubus sittah sai da ya kai shekara 116 ya auri budurwa sabuwa fil da ƙarfinsa kuma Hammad ibn Salama ya auri sama da mata 40 yanzu ka auri mata 40 ai ka tashi daga ai Hassan dan gidan Sayyidina Ali Allah ya kare da a gare su ya auri sama da mata 70 kuma duka Allah ya ba shi karfin iya zama da su kuma ga takawar a zuciyarsa Imam an-Nasa'i bai taba zama da ƙasa da mata hudu ba da kuma kyawawan kuyangi guda biyu kuma yakan iya zakkewa matansa gaba ɗaya da ƙarfinsa kuma ga takawar ana to amma da kafa ci ubangiji mace ɗaya ma sai wahalar da ka san in aka rubuta mutum hatimin tsiya kunkuru ma sai ya wuce karanta <laughs> to karshen gongojewa ke da ai rayuwa dai mata ko to in ka tsamarka kuɗi akwai nas ɗin da ba a buga su ba ko da sai lokacin da ka musu za a buga su kuma ko nawa ka tara baka isa ka sa riga biyu ba saboda kuɗin ka wai ka sai riga biyu ka sa kuma an kai karshen karshe za ka kai lokacin da direban ka ma zai iya sa kayan da kake sawa tunda abin da kake biyan sa ya ishe shi ya sai kayan komai tsada su dan kaya suna da limit in taƙa maka mota sai ka sai mota ta miliyoyin ɗaruruwa amma kuma ba za ka tuka ta ba dai direban ka ya dinga tuka sai ya dinga taƙama da ita kai iya ka tuka shiga gidan baya ma ba gidan gaba ba mota ba ka shiga gidan gaba ba ai ka more wa mota ba sai dai a dinga tuka sa shi zai tuka ya kunna AC in ba ka ciki ma ya murka AC ta kai ƙarshe, kuma dole haka shi zai je zuwa mai ko ka tuka amma an kana sakawa sai ka dauki wannan a matsayin riba kafa wani abu ne na duniya kura ta kwaɗo kwado tace shike na riba kafa wani abu ne na rayuwar duniya wanda ba ne shi kuma yana da dadi amma kawa ta ci shi dadi to kaga bare in aka hada kawan da kuma wannan abun din ma ajmala ad-din wa ad-dunya idha ijtama'a wa aqbala al-kufra wal iflas fi ar-rajul sai ka kawan nan tana da muhimmanci Allah ya ce fattaqullaha hatta a wajen yaki sai kai kawa sannan zaka samu nasara kuma da ita kadai zaka shiga aljanna tilka darul akhiratu tilka darul akhiratu naj'alha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin karshe Allah ya ce al 'aqibatu lil muttaqin sakamako na karshe kyakkyawa yana ga masu takawa aljanna kenan ma sai kana da takawa ka insha Allah ce fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ku je ku sulhunta tsakanin to sulhunta tsakani anan aka yi mana kalmu musulmai duk wani tsari na musulmi a yau abin ta kai sai ka samu rashin jituwa da rashin tsari abin da yasa kuma saboda muna ganin cewa tare da rashin tsarin abin yana tafiya a haka eh to haka ne Muhammad Abdu yake cewa al ya ya'ishu bi nizam wal batil la ya'ishu illa bi nizam ita gaskiya da kake ganin ta in an mata tsari tana tafiya daidai successfully amma mafhumul mukhalafa shine ko ba a mata tsari ma za ta iya tafiya wal batil la ya'ishu illa bi nizam amma duk abin da yake na ƙarya in ba mai tsari ba zai tafi ba ba zai rayu ba kun gane bambanci ita wannan ko da tsari ko ba tsari za ta rayu amma akai mata tsarin zai kyau in ba ku yi ba sai Allah ya ci gaba da tafiyar da ita ku ko ba ku jira din ta ba wal batil la ya'isu illa bi nizam to yau da za mu tsaya tsarin farko mu fara hada kan sai sa turawan duniya da suka fahimci cewa musulunci san da ya rike duniya ya girgiza duniya lokacin sahabbai da hadin kai ya girgiza duniya ana zuwa maza Allah sallallahu alaihi ya fara hada kan Ausu da Khazraj aka daina rigima sannan ya hada kawance tsakanin al-Ansar da al-Muhajirun ya fahimci Yahudawa za su iya kawo masa cikas su ma ya sulhu da su aka zauna lafiya da musulunci ya karfi da suka daga kai aka kore su musulunci duk inda ya ji abin da ke fara tabbatarwa a fara hada kai to tun daga lokacin da aka kore musulunci daga Spain har zuwa yanzu duka wanda ya samu mulki a duniya ba zai taba bari musulmai su hada kansu ba har in suka hada kai to akwai matsala amma kudancin Asiya a hada suke turai gabaki ɗayan su a hada suke ga Northern Atlantic NATO a haɗa suke ko ina ga wata ɗinkin duniya ga in dai har ba musulunci bane to a iya haɗuwa amma in dai musulunci ne to ta hata al'uyun to abin da ya shafi harka ta sama ma iya cewa a yanzu muna cikin yanayi na kaskanci amma a tsakankaninmu a ƙungiyoyinmu na addini na da'awa wanda ƙungiyar nan ta da'awa iyakacin aikin ta shine a hadu domin ɗaukaka kalmar Allah in ya huta wannan manufar to ta zama ba ta da amfani misali yanzu da ina da kungiya alaran ma yana da tasa kungiyar ya zama aikin ƙungiyarsa shine hada kan musulmi ni ma aiki na hada kan musulmi ba dai shi bane in ci gaba ya ci gaba amma kada mu dinga fada muna yi wa junan mu wani gani gani in kuwa muna ganin maslaha shine mu hadu mu tafi tare to mu hadu mu tafi tara to amma sai kaga kullun aka ce wannan shine shugaba to na kasa da shi suna ganin zalunta tsaye shi kuma yana ganin ba sai masa biyayya in aka ce wannan shine malami wannan shine mabiya to abinda mabiya suke tunani anya kuma malamin nan ba yana samun dan kudi yana waskewa da su ba sai ya bazai waske da su ba kuwa kun bashi da yunwa kun bashi da talauci kuna cikin nutsuwa da jin daɗi shi kuma kun bashi a haka to kuke je kasuwa ya sace na mutane a shi kuma yana ganin cewa kullum mutanen nan fa sun talauta shi kaman ma su ne suke talauta shi su kuma suna ganin ba dan Allah yake ai da dan Allah yake ai ladan sa yana wajen Allah ai ma annabi ta kul ma as'alukum alaihi min ajr eh annabi Allah ya ce masa kul ma as'alukum alaihi min ajr amma wannan ya hana aka masa kyauta illa man sha an yattakhira ila rabbi sabila wanda yake kuma yana son ya samu tafarkin zuwa ga ubangiji ya kawo kuma an ka annabi ya karba wata ran ya kai gidansa ma amma kai kuma ya kace wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut kakkaza shi mutanen ne suke ka dogara ga Allah to anan sai Allah ce wa aflihu zata bainakum in akwai baraka a tsakaninku ku hadu akan ku hadu ku hadu ku ku sulhun tsakaninku wanda ba mu da lokacin da zamu yi wa'azi akan sulhu amma Allah ya da zamu zo kan wata ayar da za ta ba mu dama mu yi bayani dake dake dalla dalla akan abin da shafi sulhu wa fi'u Allah wa rasuluhu yi wa Allah da'a da manzansa shine sanya ikhlasi a cikin ibada tare kuma da yin ibadar akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kuntum mu'minina in bi da ku mu'mine ne tunda ku muhajiruna ne ku baro gidan baran kuma wace dan kun yarda da sakamakon da Allah ya tanada muku ku kuma ku ne mutanen Madina kuka karbo wayannan mutanen kuka yi maraba da su kuka sauke su sauka ta arziki to wannan ba komai ne yasa haka ba in ba imani ba ya kace to in kuntum mu'minina anan zaka ga wata bajinta ta magana wanda inda ba dan Qur'ani wannan sai kace an yi sociology wani abu da ake sociology mai ne sai Allah ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin sa ba an ambaci sunan Allah ba wa aslihu zata bainakum sai aka ce kuma wa atiullaha da an ga da ana cewa atiuhu sai a mayar da lamirin suna amma an maimaita sunan Allah ne li tarbiyatil mahabata fi qulubin nas domin a sake renan kwarjinin Allah din a cikin zukatan mutane an fahimta yasa inda za a ta maimaita Allah din a ta maimaita Allah din sai ka ƙara jin daɗi haibar ubangiji ta ƙara shiga zuciyarka ya saka bari wajen ya wuce karo karatun alqur'ani ka ga an Allah wa Allah sai ba ma ka fahimci ma an maimaita sunan Allah din ba ya kamata ka tsaya ka lura in kuntum mu'minin in dai kun kasance ku mu'minai ne muna da ragowar lokaci to innamal mu'minun innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun Allah ya ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum lalle mu'minai sune waɗanda suka hada wayannan sifofin masu zuwa na ɗaya idza zukira Allah wajilat qulubuhum indai an ambata Allah to za ga su a tsorata fiki saboda su sun san Allah akwai abubuwa guda biyu a wajen na ɗaya akwai azaba ta wuta na biyu akwai rahama ta aljanna wannan rahama ba kowa ne yake samunta ba sai wanda yake mai takawa innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin sai ka auna aikin ka ga anya ku kana da takawar da zaka iya samun wannan aikin sai tsoro ya samu zuciyarka sannan sai kuma ka kalli cewa ga wutar da Allah ya tanada kuma ayyukan da ake yi a shiga wutar nan kai ma kana yin wasu sai fargaba ta kama ka sai yin samun aljannan ya shiga zuciyarka kuma sai ka kana fatan ka same ta sai ka samu almahabbatu wal khawf raja Wayannan kuma sune maqamatul iman as salatu al bahabbatu wal khawfu war raja inda zaka bauta wa Allah da tsantsan soyayya ka zama zindiki kamar yadda Abu Ali ar-Ruzabari yake cewa sai sa aka samu wasu mutane kasattu wanda su wai tsabagen soyayya Allah ce ta sa suke bauta ba ruwansu da wani tsoron wuta, ba ruwansu da san aljanna wannan da yawa daga cikin su za ga sun fata wanda kuma yace shi kuma tsoron Allah zai ji kawai ba zancan samun fa'ayin samun rahama ubangiji to zai zama haruri khariji ɗan khawarij ba komai ne yasa suka bata ba sai dan su ba su san komai ba a kamus din su sai tsoro sai ta yadda ce wanda ya ƙarya ya zama dan wuta kuma in ya shiga wuta ba zai fito ba wanda ya sa ya zama dan wuta in ya shiga ba motsi ka dan sai kafirta mutum saboda tsananin tsoro sai ta ce man abadallaha bil khawfi faqad fa huwa haruri ɗan murji'a kuma su kuma sai dan to kwadayayyu ne ba sa jin tsoron Allah kwata kwata su kuma kawai ganin suke in ka ce la ilaha illallah to kawai kai dan aljanna ne ko kai zina ko kai sata kai da sai na Abubakar ma aljanna ku dai sai dai in kai ne kace ba ka to man abada Allah bil fa huwa murji'i Ya ka dole sai ka hada wa'annan abubuwan guda uku sai Allah subhanahu wa ta'ala ce idza zikra Allah wajilat qulubuhum zuciyar sai ta dinga rawa saboda tunanin wannan kwaɗayin da suke na samun rahama da kuma tsoron guje shin za su guje wa azaba nan ko ba za su guje wa azaba ba wannan shi ma da za ka kalli rayuwar manzo Allah subhanahu da haka yake da ka kalli rayuwar sahabbai haka suke dan ambata Allah sai ga sun fashe da kuka sun tsorata sun rikice sun firgita to haka ta tabi'i na suke wata rana wani bawan Allah ya zo yana tafiya a bakin shafe a bakin gabar ruwa kawai sai ji an karanto aya innal mujrimina fi azabi jahannam innal mujrimina fi azabi jahannam khalidin la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun Allah subhanahu ta'ala ce lalle masu laifi mujrimai criminal suna nan za su dawo a cikin wutar jahannama la yafassaru anhu za a dinga musu azaba ba hutu ba kakkautawa hun ne mublisuna sannan sai sun dade tsammani kuma ba za a yi musu afuwa ba yana jin wannan ayat ta fiti zuciyarsa kawai sai magaji ya kama shi magajin yana kama shi sai ya fada cikin ruwa ya mutu kaga idza dhikra Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu sannan da an karanta musu ayoyin Allah zadatul imanin sai su ƙara imani ma'ana kai ka ce a dama ba su fahimci Allah ba sai a lokacin suna ba da labarin sai da Umar radiyallahu anhu wata rana ya zo wucewa sai hango wasu bayan Allah da alamar suna aikata aikin ma sha'a sai ya hango kofar ta a buɗe yana hangowa kawai da suka hango sai sai yana halifa sai suka rufe wajen suna rufewa yazo sai ya kwankwasa sai suka buɗe masa ma'ana ba ma bukatar ta kenan ya kuma kwankwasawa ya kuma kwankwasa ya kamata ya tafi rabu da su sai sai wannan mutanen sai na kama sauki abin sai ya haura ta katangar ya shiga sai suka ce kai tsoron Allah ya amiral mu'minin in mu mun karya doka Allah ɗaya kai ka karya dokokin Allah uku ألا يأتي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون وإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يبنى لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم كيكم كاتبوا أبنائكما لا يأتي وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها كيكم كاتبوا من تكتنجاه abu na uku Allah ya ce wala tajassasu kai kuma yanzu ka zo ka kama mu sai ya fashe da kuka ya manta ba me ka ce sai dan Allah ku ya kuni ya tattar ila ta ina ka kaga ana karanta mai ayoyin Allah sai ta kara masa imani zadatkum imanan haka bayan Allah kike kana karanta musu sai imanin su ya kara ta kankance wasu ta karu ya tabbata sun sayyid roka da sayyid muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ina so ka karanta min alqur'ani yace a aqra'u alayka wa alayka unzil in karanta maka qur'anin kuma bayan kai aka saukarwa yace ce inna ma uridu an asma'ahu min ghairi to nake in ji wani yana karantawa yace sai na fara karanto masa suratul nisa ya fara ya yi wannan su taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin aka zo ayoyin baki aka taho aka taho aka zo kai ayoyin gado da marayu da sauransu حسر الوجن فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى أو تكراكم تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله عليم كاتم ذلك الله آية في حسبك wannan ayar da ya karanta sai ta ƙara bugun zuciyar manzo Allah sai yace fa idza aina rasul rasul rasulullah sama tazrifan saboda imanin ya tsara dama shi ya kai matuka a imani to haka sai na Abubakar yake haka sai na Umar yake haka sai na Usman yake haka sai na Ali yake haka dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Umar ibn Abdul Aziz yace wa idza tuliyat alaihim ayatuna ayatuhu zadatkum imanan sai su ƙara musu imani to wannan shi yasa ahli sunna suka ce ashe imani yana farawa ne jariri sai ta girma har ya isa ya zama abin da ya balaga in ko mutum yayi wasa yake ce sai imanin nasa ya dinga ja baya za a zo lokacin da imanin ma zai bar zuciyar mutum wataƙila babu abin da zai saura sai asalin imanin in dai bai yarda ba shi kuma ƴan murji'a suka ce a'a a ƴan kawari suka ce a'a al-iman juz'un la yatajazza imani wani abu ne kawai in ya idza zahaba ba'dahu zahaba kulluhu duk mutumin da ya kuskure yayi wani abin da yake na sako to imanin sa ya tafi ya zama kafiri saboda ka su a wajen su al-insanu yakfuru bi irtikabi kabira da ya aikata babban sako to ya ya kafir wata rana nafi ibn al-azraq da da ibn al-ala da wanda daga cikin manyan ƴan khawarij sun taru suna tattaunawa to ya zami da waɗanda ba su yarda da tsarin mu ba suka haɗu akan cewa kafirai ne sai suka ce to nan in kafirai ne ƴaƴan su fa sai wanda ga cikin sai ce ƴaƴan su ma kafirai ne tunda sun fito ta tsatsan su ne wala yadu illa fajiran kafara sai ɗan yace a a ƴaƴan su fa ba kafirai ba sai shi to kafarta kai kuma ka kafirta tunda baka yarda da cewa ƴaƴan su kafirai sai ce kai kuma ka kafirce saboda kafin a zo wajen duka sun kafirta junan to ina asanin ka tira mutum kai da ake sha'awar ka gayyato wa Allah masoya ka gayyato wa Allah mabiya in ka fahimci akwai lauje a nadi sai ka fito da matsala sai ka tsayarwa da mutane hujja idan suka ki sai ka karanta musu ayoyin Allah wannan shi yasa ahli sunna suka kafa hujja da wannan ayar wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan sai imanin su ya daru النبي إبراهيم يأتي بي أبنجدي أكلت كيف تحيي الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى نعم قال قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أصدق وأنا كذا النبي إبراهيم دام يا إيماني كألا أولم تؤمن أو أي كان إيماني sai ce bala in ubangiji walakin amma li yatma inna qalbi dan zuciyata ta nutsu na ƙara samun imani kenan kenan imani yana karuwa sai sa ubangiji subhanahu wataala ce huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imani domin su ƙara imani haɗe da imanin da yake cikin zuciyarsu haka Allah subhanahu wataala ce wa idza ma unzilat suratun فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستغفرون قرر الله فزادتهم إيمانا kuma imani yakan ya bar zuciyar mutum karshen ma wai raguwa kenan manzala sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Hurairah yake cewa la yazni zanin me zina ba zai zina ba lokacin da zai yi zina sai ba imani a tare da shi amma kuma zai wanda ya zina shiga aljanna a cikin nafsin hadisin Abu Hurairah a Abu Zar wanda yake cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim mazala sama yake cewa man qala la ilaha illa Allah dakhala aljanna Abu Zar yake wa in zana wa in sarqa ko yayi zina ko yayi sata mazala yake wa in zana wa in sarqa eh mana ko yayi zina ko yayi sata in dai da imani a zuciyarsa ko an shigar da shi wuta za a iya dawowa a shigar da shi aljanna ya ƙara cewa wa in zana wa in sarqa ko ya zana ko ya sata manzo Allah ya ce wa in zana wa in sarqa yace wa in zana wa in sarqa manzo Allah ya ce wa in zana wa in sarqa wa in shariba al-khamra ala khamra ala ragmi anti aziza Abu Zar yace ba yadda na iya dole haka na hakura to kuma manzo Allah ya ce wala yashribu sharibun hina yashribu wa huwa mu'min wala yashribu tariqun hina yasriqu karshe manzo Allah ya tsine wa barawo kamar yadda hadisin ke cikin musnad Imam Ahmad wala Allah ya ce la'ana Allahu sariq Allah ya tsine wa barawo yasriqu albayta fatuqta yaduhu wa yasriqu alhabla fatuqta yaduhu amma me yasa aka ce mai saboda imanin sa ya ragu a lokaci kai ta mu'mine da zasu ga aljanna sai Allah ya kankare musu laifukan Allah ya yukaffira anhum liyukaffira Allah anhum aswa allazi amilu sai Allah ya kankare musu mafi munin ayyukan da suka aikata kuma sune allazina idza fa'alu aw zalamu anfusahum zakarullah sannan suka aikata alfashan imanin su ya rubu amma sanda suka ambata Allah sai imanin su ya dawo wa min sharri min sharri alwaswasil khannas shedan da yake sanya waswasi wanda yake notsewa an aka ambata Allah sanda imani ya karu in aka manta da Allah kuma sai ya dawo kaga al-imani yazidu wa yanqus kenan ko sai sada mu al-imani indana qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bi ta'at bi ar rahman wa yanqusu bittiba'i shaytan wannan ita ce akidar ahlus sunnah wal jamaa ina ganin kamar lokaci yayi Sheikh Muhammad Sudani yana ta dan yi min ishara lakinnahu tafaddala alayya wa takarram bi hukmi annahu Sudani sai mu tsaya anan a gaɓan wannan aya in Allah ya kai mu gobe inda rai mu da lafiyar mu sai mu karasa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure kuma Allah ya sai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma da su da akwai matsaloli matsalar da farko a yi hakuri karatu da yi tafiya a hankali saboda muna kuma yin da suka da muka faɗa a farko kuma wanda